Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka da Allah muna roƙon ku wanda bai mana subscribe ba ya je mana subscribe sannan ya taɓa ƙararrawa ya taɓa all taka ne zai ba mu ƙarfin gwiwa mu sake kawo muku wasu bidiyoyi da suka shafi sirrukan waya da wani ci gaba da aka samu yau da kullum Allah ya taimake mu gaba ɗaya darasin mu na yau shine yadda za a yi ka ɗauko duk wani bidiyon da ya maka a social platforms waɗanda ba a yadda ka ɗauko bidiyo ba kamar su facebook instagram da kuma youtube sanin kan mu ne cewa idan kana facebook ba su baka daman ka ɗauko bidiyo ban kai sai dai ka gani ko kai saving akan facebook ɗinka za ka iya komawa ka gan shi amma ba ka ɗauko directly to a sd card ba to shine kuke so mu gwada ma yan uwa ga wanda ba su sani ba hanyar da za ka bi ka ɗauko hanyar da ta fi kowanne kuma muhimmanci to da farko dai ba tare da na cika gura sutu ba abin da za ka fara yi ana da buƙatan ka mallaki wannan application wannan application mai suna bitmet gashi nan kamar yadda kuke gani bayan ka mallaki wannan application mai suna bitmet zan ajiye muku link in shi a cikin description na wannan bidiyo. bayan ka mallaki bitmet let's say misali a ce gani nan ina cikin facebook na mu buɗe data gani ina cikin facebook kamar haka hannu ina cikin facebook kamar haka bari mu share wannan let's ya ce gani ina cikin facebook kamar haka sai na ga wani bidiyo ya mun bari mu nemi guntu saboda gwaji misali sai a ce wannan bidiyon sai na gan shi ya mun to kamar yadda kuke gani sai a ce wannan bidiyon ya mun ya birge ni ina son to ya za ka yi da farko za ka fara taba wannan three horizontal lines wannan layi uku da kuke gani gashi a bangaren dama idan ka taba shi haka kana taba shi daga nan karshen kasa ga wani guri da aka rubuta kwafilin kuna gani sai ka taba shi kamar haka kana taba kwafilin din nan to ka gama duk wani abin da zaka yi zaka ka fita minimize din wayanka kamar haka sai ka zo ka nemi wannan application din bitmed wanda ka sauki akan wayanka na faɗa muku zan samu link din shi a description na wannan bidiyon gashi nan sai ka shiga bitmed ɗinka kamar haka sai ku ɗan yi saboda yanayi na network zai buɗe in allah yadda to kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe idan ya buɗe in kai kofin link ɗin abu ma kana zuwa wani application da kanshi ma dai gwada magun da zaka taba direct da kai kun kafe to kasancewar mu bai nuna mana ba da mu zo mu shiga wannan search link din daga zaran ka shiga wannan search link din ga ma shi ya gwada ma akan keypad ɗinka lesi ma a ce bai gwada maka a saman keypad ɗinka ba za ka matsa gurin search din kamar haka sai ka taba paste kana taɓa paste ɗin nan gashi ya ɗauko maka link na wannan bidiyon da kai kwafin ɗin sai ka taɓa go in nan kamar haka kana taɓa wannan darar da kai ka fuskar wannan bidiyon ne kamar yadda kuke gani ga shi kama fuskar bidiyon to yadda za a ɗauko wani taɓa wannan alaman aro da ya kalli ƙasa shine downloading jan nan in na taɓa shi to ga shi ne ban zaɓi dan ya ɗauko shi idan yanzu da dan zaɓi wannan in 1000 atp din shine kwalitin da ya fi kowanne girma kiliya bidiyon da ya kasance amma gaskiya yana da nauyi dan ko gurin data kaga mb 38 wannan kuma mb 9 kuma shi ma yana da kyau to mu da mu bar shi a saboda gwadi ne da ka ɗauko zallan muryan misali waka ne aka yi ɗauko zallan wakan gashi daga sama zuwa audio duka za ka yi ɗauka sai wanda ka zaɓa to ko sai ka taɓa download kamar yadda kuke gani yanzu mun taɓa download gashi har ya ɗauko bidiyon ya nuna maka play to za ka iya play in shi tun daga nan ma ka ga bidiyon da ka ɗauko kamar haka sai mu ɗan haƙuri gashi kamar yadda kuke gani wannan shine bidiyon da muka ɗauko to in ma baka gan shi dai anan ba ka fita minimize ta wannan application ka zo file manager ka ko gallery ba dai yanzu mu bari mu shiga ta file manager kamar haka sai mu zo ga shi ne ya bamu shi a sama ka gani gurin recent document din ya bamu bidiyon a sama daga nan ma'ana abubuwan da ka suka shigo wanka yanzu yanzu gashi nan mun ɗauko bidiyo cikin kwanciyar hankali kuma cleared kamar yadda muka gan shi a facebook to gaskiya dan uwa nan faɗa ma gaskiya ba wani hanyar da ya fi wannan saboda bitmate ba wani download downloading application da ya fi shi muhimmanci dan mafi akasari a bitmate ake ɗaukan bidiyo an fi amfani da bitmate sama da kowane application mun gode mun gode da kasancewa da mu da kuka yi